Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Laraba 15 ga watan Man na 2024. A cikin shirin zaku cewa yau 15 ga watan Man na 2024 ake tunawa da ranar iyali ta ƙasa da ƙasa karo na 30. Muna tare da bayani kan matsayin iyalin al'ummomin Afirka tare da wani masanin ilimin zamantakewa. an haramta ayyukan haƙar zinariya na ƙauyen faso haka minista ma'adinai ya bayyana a ƙarshen ziyarar aiki da ya gudanar a jihar agadas rahoton musamman kan kyautata rayuwar ɗiya mace na yau zai kai mu wajen gungun mata masu haɗin kai na filinge waɗannan matan na gudanar da ayyukan lambu don samun wadatar cimaka bayan wani bayani da ministan ilimi mai zurfi ya yi zaman taron majalisar ministoci da ya gudana jiya talata sha hudu ga watan mai ya ba da umarni a biya bashin kudaden karatu na ɗaliban nishe da ke karatu a kasashen waje ba tare da bata lokaci ba manufar hakan shine samarwa ɗaliban kyakkyawan yanayin ci gaba da karatunsu a cewar sanarwar zaman taron majalisar ministocin har ila yau a zaman taron majalisar ministocin na jiya gwamnati ta tabbatar da samar da wani shirin ƙasa da tabbatar da zaman lafiya da kuma kula da 'yan ta'addan da suka tuba a matsayin wata ma'aikatar ofishin ministan cikin gida da tsaron jama'a kafar wannan tsari ya zo ne bayan sauyin da aka kawo wa kuduri mai lamba goma sha hudu wanda shibanci sake tsara ma'aikatar ministan cikin gida yau sha biyar ga watan mai na 2024 ake tunawa da ranar iyali ta ƙasa da kasa karo na talatin manufar kaddamar da wannan rana ita ce bayyana mahimmancin iyali a matsayin tushen al'umma ibrahim banya masanin ilmin zamantakewa ya yi karin haske kan matsayin iyali cikin al'ummomin afirka a hirar shi da rafika a tahir A nan wajen ma Afirka batun iyali ya faɗaɗa ga kawu ga kakanni ga tabbashi har ma ga makwabci su ma suna da abin da za su ci hakan ku. Muna wani lokaci na son kai daga kai sai kai sai iyalinka shi ke sa duk abin da ake yi na zumunta a da yanzu babu shi yana ɓacewa don ba da wuri ga iyali daga ma'aifi sai ma'aifiya sai kuma yara. Darajar zama tare ne ke ba da wuri ga abin da ba namu ba har zuwa yanzu al'ummar mu bata karkata ba domin fadawa cikin abin da ya saba wa hankali ba mu fatan haka ta wani bangare kuma ma'aifa da al'umma suna sa ido kan yara ya kamata mu dawo ga tabi'unmu na kwarai domin gina wata al'umma mai kyau ayyukan haƙar jinariya a ƙauyen faso da ke ƙaramar hukumar karkarar tabela an haramta su ministan ma'adinai kanal usman a abarshi ya bayyana cewa an ɗauki wannan mataki ne saboda haɗarurruka da ayyukan ke tattare da su a kan muhalli ya bayyana hakan ne a yayin wani zaman raskonar ziyarar aikin da ya gudanar a jihar agadas ga bayaninsa a rahoton musa maman A wannan guri na haƙar zinariya na Faso, ayyukan kamfanin haƙar ma'adinai na Sahara mallakin 'yan China ne, inda suka tsaida aiki tun ranar ɗaya ga watan Mai, biyo bayan mutuwar dabbobi da suka sha ruwa masu sinadarin guba da kamfanin ya zubar. Sannan akwai da yawan masu haƙar zinariya ta bayan fage da ba bisa kan ka'ida ba a wannan wuri na haƙar zinariya na faso mun ba da umarni a hukumance ga wakilin gwamnati da darakta ma'adinai na jiha domin hana duka waɗansu ayyuka a wannan yanki ganin haɗarin mahalli saboda wajen ba a cike ka'idojin haƙar ma'adinai ba masu harkar zinariya ya kamata su nemi izini domin a ba su damar su yi aikin haƙar zinariya du Nord. A garin Doso ana fuskantar wata matsalar yau da kullum ta magudanar ruwa a lokacin damana. haka na haddasa ambaliyar ruwa a wasu unguwanni na garin. Saboda haka ne kafin saukar damana kungiyoyin fararen hula suka kira al'ummomin yankin da al'umma su dauki dukkan matakan da suka ba domin kaucewa tasirin wani al'amari. Kimba Salai, mamba na kungiyar Turnar Lafash, ya yi wa Maktar Hamadu ƙarin bayani. Ta da eh, bikin dososo ga mun yi tsammanin hakan zai zama wani abin sambarka ga dukkan al'ummar doso amma abin bakin ciki ta da ayyukan da ba a ida ba ganin cewa da za ta fara ba da jimawa ba tare da ruwan sama na farko wata matsala ce ga dukkan al'umma gotoci da ke cikin unguwanni daban-daban sun toshe ruwa ba su samun wucewa da kyau haka kuma muguwar tabi'ar mazauna na ƙara sanya waɗannan gotoci toshewa dalilin kenan sauran dauɗa ba su samu su wuce sosai kenan dole mutane su canza halayyarsu ta yadda hukumi za su sanya wasu matakai a cikin unguwanni domin a samu damar kawar da bola. A ranar Lahadi da ta gabata a garin Tera da ke cikin jihar Tilibiri ya sami ruwan sama na farko a bana. Kimanin milimita 90 ne aka samu a cewar ma'aikatar hasashen yanayi ta gundumar. Sai dai waɗannan ruwan saman masu yawa sosai sun haddasa banda a cikin garin na Tera. Musa Kanda ya hada mana rahoto a kai ga kuma fasarar rahoton nasa. A cewar jami'in ma'aikatar kula da hasashen yanayi ta tera fiye da milimita 110 aka samu na ruwan sama a ini guda yawan ruwan da ba a taba samu ba a cikin wannan birni yau fiye da shekaru 30 da suka wuce in je Alhaji Inusa mai dakwalle. An samu ruwan saman farko na milimita 80 sannan a cikin wunan an kara samun wasu ruwan na milimita 10. Na ji ana faɗar cewa mun samu milimita 105 hakan yana iya faruwa amma shekara 20-30 da suka wuce ba a samu irin wannan ruwan ba a tera da da Allah shekarar za ta kyau. Wani bangare kuma an samu ambaliyar ruwa da barna a cewar shugaban cibiyar jami'an 'yan kwana-kwana ta tera a Dijon Shefu Salifu Amadu. A yayin da aka yi wannan ruwan mun samu da yawan kiraye-kiraye a cikin gaggawa mun tura jama'an kwana-kwana a cikin unguwanni domin gani da ido. Mun kwashe tsawon dare muna kwashe ruwa a cikin gidajen da suka yi amba ambaliya a washe gari mun ci gaba da tantance gidajen da suka faɗi wanda iyalai 22 ne ɗakunan suka faɗi mutane 183 ne suka rasa mazauninsu ma'aikatar kare fararen hula ta yi kira ga al'umma da su yi hattara ganin cewa an samu barna a ruwan saman da aka samu a ranar 12 ga watan mayu a birnin tera ƙauyen nogari da ke cikin shiya ta biyar ta da'irar yamai ya rasa rabin faɗinsa wannan kuwa biyo bayan karɓe wani hili mai faɗin kusan eka ɗari da hukumomi suka yi a shekarun 1970 kuma yanzu haka jami'ar abdu mummuni na kan shirin da wasu jama'ar da ke wurin domin gina katanga ganin a can baya ba a biya su diya ba waɗannan mutane suna fargaba a game da abin da zai biyo baya adamu atiku wani mazaunin garin nogare na asali ya yi wa umar hama ƙarin bayani muhari university yana yana jini mir mirki inda an bar shi ya ta karshe mu ya raba dan kadan da ya mun saura cikin dungari shi ma za a amshe mun shi tirfon sai kin shine addan matsala da hwari su minista su hudu ne sun ka zo wajen mai gari sun kace suna son su yin lokal da class bi ko batima bi sun kace mai gari ke tun da lokal ne abu ne mai gyara gari duka an ka ta yanko da musu ashe sun ta sun yi titre foncier na hectare 168 to daga rana dai mu dai nan ba mu samu kanmu ba wata zuwa wata ana na ana gini yanzu miyur ne ana na ana yi kuma mirkin nace an bar shi dan karamin da sauran mun cikin dongare mu ba mu da magana kuma da sun ka ba kansu titi fonse wannan na sanson na fektar babu wanda an ka ba hakkin shi ba a cire mai gona ko mai wuri a ce to wani ga hakkin ka babu yau watanni biyu kenan da hukumomin gingimi suka ɗauki matakin hana zirga-zirgar motuna masu taya uku da ake kira 'yal a gundumar wannan matakin ya zo ne a sakamakon tsarɓarewar yanayin tsaro sai dai kuma matakin na haifar da mummunan tasiri ga rayuwar al'umma in shi wannan mata mazauniyar garin gingimi a zantawarta da abdullahi maina gaskiya rashin kurkura na ya kawo mana matsala tun da mu talaka ne daman ko rasuwa aka yi ma kai mai karamin karfi kana iya daukan kurkuran nan ka je a kai maka gawa amma yanzu rashin kurkuran na mutane a hannu suke dauka wannan ya dauka ya ba wannan wannan ya dauka da aka har akai gurin rasuwa kuma bayan haka ma akwai wani tafiya ya kama kai cikin gagga za ka wannan tafiyar rashin kurkura ga mai aihuwa ma a gaban ka za ka kai mai nakuda likita wallahi rashin kurkuran nan nafe bai yiwa ka dauke ta muna kira manya su taimaka su bar yara matasa masu kurkuran nan suke zuwa don ma su nemo abincinsu. Wani hatsarin motar bas da ya faru ya haddasa mutuwar wani uban iyali a farkon mako cikin garin Tawa. Gudu na wuce guna da iri shi ne ake sa ran sanadiyar aukuwar hatsarin. Hakan kuma ya janyo hushin al'umma da ke ganin ya kamata hukumomi su ɗauki matakai domin direbobin motocin bas su taƙaita gudu a shiga garuruwa. Ga bayanan wasu jama'a da Idrisa Adamu ya tattaro muna. lalle motoci gaskiya suna shigowa da gudu an karkin nan da kananan motoci ka ha yan jizinaf wala suna zakkuwa da bitas kuma har ya gashi nan dai zuwa shiga gari kakin kai otoro ta mace ya kamata dai a yi wani kasis ko da biyu ko da uku kake a kai ga otoro kin nan lalle abin da kai bai da daɗi abin bai abu kyau direbobi ya kamata su zai a hankali in suka shigo gari in za su yi ta gari su bari in suka yi ta gari in bitas za su sa su bitas amma nan hayya ta mace sai a hankali kuma ga circulation ga yan adaidaita ga masu kuraye masu taya daji kenan ya kamata a jamu mu direbobi kunne su zai a hankali tunda duka ceton rai ne wanda a gaba gare ka kai mishi a hankali ka kai mishi sunurin daga zuwa doka mai hankali in kai mishi sunuri kenan ka raba mishi hankali biyu yalla ya tarbe ka yalla tarbi wani bai sani ba shi ke kawo hatsari ka gani suna yi da ganganci wannan tsakani da Allah tunda gaskiya ta duk inda Allah zamu sai rahoton namu na musamman gurin samar da wadatar cimaka abu ne da ke ma'anarsa wajen mata na gungun mata masu haɗin kai na filinge a jihar talibiri saboda haka ne suka rungumi ayyukan lambu yau shekaru goma sha biyar kenan salamatu kadiri ta haɗu da waɗannan matan ga fasar rahoton da ta shirya muna Rike da kayan aikin su da suka hada da kwashe da manjagara mata na kungiyar mata masu haɗin kai suna aikin gona a wani fili da suke aiki kansa domin samun cin gashin kansu a tsawon shekaru da dama mata da yawa suka shiga wannan kungiya a cewar madan Halimo labo shugaban kungiyar mata masu aikin garake. Mu arba'in da biyar mun ka fara aiki wurin ga haka nan sannu sannu mata na ta shigowa mata na ta shigowa sai da muka zamu hamsin da da bakwai na ko da biyan nan don babu zamanin zama yanzu babu zamanin kuma ka saka wani idanu shi baka aikin gada muka yi aikin jardin na muka nan muna yi bayan aikin jardin muna aikin damana in ruwa sun ka sabka kowa na zakuwa kuma shi shibka cikin fallon shushi akwai mata kuma masu commerce suna sayan kaya suna saidawa suna sayan bisashe suna saidawa alhamdulillahi ta tarbacen da suke badawa lokaci zuwa lokaci waɗannan mata masu aikin garage na samun ɗaukar nauyin wasu bukatunsu na yau da kullum domin ci gaban aikin nasu halimo lobo shugabar mata masu haɗin kai muna da kes da muka nan muna zubawa saboda in motar kinmu ya ɓaci muna za mu ɗiba kuɗi wajen jika ɗari uku da hamsin mu mu sayo sabon motar mu fiɗo mai gyara shi gara muna jika talatin jika ashirin sha biyar lalle muna da matsalar ruwa matsalar fakcir da kayan aiki muna son furoje duk ta tuna da mu ai muna fanu muna da fanu biyu to guda ya kone guda na annan shina aiki ba shi samu. Madan hawa mamba ta wannan kungiya tana yaba bisa alfarin da suke samu ta wannan noma rani ta zana abubuwan da suke nomawa. Gurfuma mun daɗe cikinta shekarar mu shida ko sha biyar muna cikinta. muna ci haninta kuma komi muna yi salati muna yi shu muna yi fome kwambitar ke komi karot komi shu salati komi muna yi muna yin albasa muna yin yalo duk muna yi komi da komi muna yi su mu sai da kayan mu nan da aka zakwa iske mu tun da iri suna kamu na iri iri na kware suna kamu shushu salati kwambitar duk suna kamu na amfani da yawa shine muna tunda muna ci ciki muna sha ciki muna kyauta ciki ta amfani da suke samu daga wannan kungiya su mambobin suna daukan nauyin kansu a cewar shugabar ba mu shaka ka mu kai mu ci mu sha har mu ba wani mu tuwa da kanmu ciki alhamdulillah ba mu yunwa ba mu kisuwa sai mu ce mun gode ma Allah mu da kira ganin dai ban ce ai muna taimako dai muka kamna mu ai muna ƙara ƙara mu da ƙarfi sa'annan mu shi kuraj din aiki an ka ƙara mu da ƙarfi muna shin kuraj din aiki dukkan su sun yi imani cewa hanya guda na mace ta biya bukatun kanta da kanta da na iyalinta idan ta samu 'yancin gashin kanta da taimako Madala, masu hare ƙarshen shirin labarin kinan na Mauritian yau a huta lahiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 68 54.